a kura mace da kure namiji za mu ji daga bakin malam yaya wanda Allah ilamin cewa harkokin kwari da dabbobi wanda za mu ji daga bakinsa yanzu still har yanzu muna garin gari mai tsohon tarihi mu zuwa malam yaya wannan fa wani abu ne wanda ke gaskiya ba a saba da shi ba na'am a zo a riski mutum a gidansa hmm. a ce kuma hanyar shiga gidan ma hmm. sai an bi ta gefen kura za a wuce gaskiya ne anya ko wannan abin babu razani a ciki abin zan sun tambaye ka hmm. ne balin yaya wai ita kura na'am menene ainihin ta to wanda abinci ta fi so to ɗabi'a ta kura in dai dan magana ta abincinta ne kamar yadda muka yi magana akan macizai abincinsu ɗaya din nama ne na taɓa su a gidan suna jihar kano yayin da suke tana fasa kashin sa gaskiya ne tsakanin kashi da tsuka wanda kura ta so to kura babu abin da ba ta so ba ta so ka bata kashi zalla ba ta so ka bata tsoka zalla saboda haka ita kai kura da kake ganin ka zuba mata iya tsoka ba kai mata gwaninta ba ta fi so ka haɗa mata da kashi mai ƙarfi wanda za ta na ɓalla shi na kal ɗin nan domin sai kaga an jefa wa mun jefa wa zaki nama ya gaigaye naman iya abin da zai iya kashin ya gagare shi amma mun saka kura ta murmushe shi cikin kankanin lokaci a maraya mm. ita kura mm. a ɗabi'unta ta gabaki ɗaya kaku, mm. me abin ta fi so me abin ta fi abin da ta fi so a rayuwa ko duk gaba to na farko da ita kura abin da ta fi so a rayuwarta in ya huce abincinta nama gunda za ta yi rayuwa sanyi gunda ruwa yake da sanyi za ta rayuwa anan ba wai ta shiga ruwa wai ta kwanta kamar yadda kada ike rayuwarsa ko kifi ko makamancinsa ba a'a gunde da ike da ruwa ko da yaushe ta bukata za ta je ta sha kuma za ta ji sanyi dan abin kuma da ta ji ba ta kaunarsa ba ta son zafi rana zafin rana ba ta son sa domin ko a yanzu in zan kama wannan na fitar da ita in yi tafiya da ita nan da nan ana zafin rana idan ba ina yana sa mata ruwa ba za ga tana fitar da yawo a bakin ta ya huce misali saboda wannan ranar kawai ta dame ta masha Allah galibi masu wasa da kura mm. saboda shiga cikin al'umma suke da ita mm. za ka an sa masa takunkumi mm. to yau gashi na gabatar da kura a gidan mallan yaya inda shi ma wannan kuli nan ne gidansu ya ake zama da wannan kura to kamar yadda ka zo ka ganta ba wannan sumbata din duk kurayen da suka shigo gidan nan ba san sumbata ba saboda ni ba na mu'amala da ita tunda ba cikin jama'an nake shiga da ita ba bari tunanin za ta kama wani ko za ta yi wa wani wata barazana idan ka ga tewa mutum sai dai idan shi ne ya zo gurinta shi ma zuwa gurin sai dai in ba da umarni ba in ka shigo da umarni lafiya za ku rabu da yardar Allah amma in ka shigo ba sallama babu umarni eh. to fa wannan duk abin da ya faru kai ka jamo kanka da haka kurana duk kurar da take a gurina ba ruwanta da sumbata ko takunkumi a hakan nan haka take me sumbata takunkumin shine sumbata eh to masha Allah malaya na'am dazu na ka sarrafa maciji hmm. da kake so hmm. ka sa maciji a wuyan ka ya shi hmm. anya ita ma kula ana isa mun wannan amincin da ita ai shi mata hannu a kusa da baki shi din ma ba wai aminci bane gagara ce kamar yadda Allah ya lamunce aka gagare shi ita ma babu abin da ya gagara tunda kuran nan a jeji na kamota a cikin yan uwanta na kamota na kawo ta gida saboda haka duk yanda ne wa miciji dukkanin abin da yake nake yi masa babu abin da ba zan yi da ita ba duk gaba ke daya yanzu gashi abubuwan da suke tafiya haka suke na gani yanzu tana neman ta fasata yawwa amma iyaka dai karshen haushin da ta shine kawai a shi wannan kure da ya jiyo kawai <laughs> ya je kugunsa a wanda ba al'ada kure bane ba to an san sani zikin harbi da kugu to to misali kai ma za ka iya biyo kanka a musa tunda ka san dai ba kofato ne da shi wanda zai harbi ba eh. abun tsoron dai shi ne dai wannan dai bakin dai ga nan dai to kuma iga bakin ba zai aiki ba wai ke kokarin ya jiyo abin da nake ji maka wala Ka mm. kaga fikan nan fa abu dake kada mm. hadin ya fada cikin fikar to wannan ai Allah ya riga yayi wannan hijabun daga ciki saboda haka duk abin da yake faruwa ba sai ta ga dama ma za ta iya bude bakin da eh. har hannun ma zai fada bakin ma ba lalle ne bude ba in ba Allah ya kawo lokacin budewa ba ko don lokaci bakin yake iya budewa malam ya mm. wannan kura ka ce ka kamo ta cikin daji gaskiya ne wannan kure tun yana karami a kamo shi kuma tun yana wannan kuren ya sa girma lokacin da na kamo shi akwai wanda na kamo shi rikakke ne na kamo shi daga Lagos gidan zuwa Lagos aka zo aka siye shi na sai da shi na fita daji na je na kamo na kamo wata yar kararama ce ma ya kwikwiwa ita ma ta dan ta samu girma domin ta kusa wannan ita ma aka zo aka raba da ita na sake fita na je na samu wannan lokacin ta data amma dai bata kai girman haka ba sanda na zo da ita okay to ita baka iya aji a ah, guda biyu ko kina gida ana ajiye su sakamakon wani idan ya zo ya karanta maka complaint din da yake zai da uzurin da yake so da ita da damuwar da da ita mm. sai ta zo din dolan dolan din a ba masu din zamu rabu da su ka zo ka tadda ni da kwaya ɗaya ne jal to gaskiya ba karamin dalili ne zaka zo ka sa na karban da ita ba amma dai sun kai guda biyu ko uku to idan ka zo insha Allah za mu iya wara maka kafin mu je mu samu wasu kura abincin da kashi da nama gaskiya ne zaki ba kuma abincin shi aka yi gaskiya ne ya alakar zaki take an taba kamo zaki zaki kamar yanda kura take haka zaki yake shi bambancin zaki ko da za ka ga yafi fi kura iya farauta a jeji idan ya je ya kama nama a jeji idan ya ci zai ci iya abin da zai iya ci mm. amma sauran wasu kasusun sun fi karfinsa zai tsallake ya basu kura in ta zo ita kuma wannan kasusun ita kuma ta samu abin da take so za ta murmushe shi kawai ta dora ta yi gaba eh wai ma'ana abin nufi mm. kamar da Allah ya lamunce hakiki mu kura a cikin mm. dajin ka rubuta daga cikin dajin ka zo da ita gida ku rayu tare mm. ana ika mu zaki ban zo da zaki ba ma na zo da damusa nan gurin nan da kake zaune na dora damusa gurin kwarai da gaske na dora damusa a gurin nan to masha Allah malam yaya mun gode Allah ya saka kuma ƙara dawowa ta gaba san za mu zo magana da kai akan akan ah, akan kada kuma abubuwan da suka samu hmm. har saka fasana an samu yadda masa amin da saurayin zaki Allahumma amin kuma saboda a sakon kuta kwana hmm. kashin rayuwa wanda ba a fata hmm. za mu so gaskiya ka ba wa a masu ganin surare cikakken adileshi da lamar waya kada wata ran mutum ya farka ya shiga zauren sa ya ga shiga kura gaskiya ne wanda kuma iso a ba zai fitar da ita ba ita kuma ta ki fita in aka zo a so a raba ta da wannan gida a sofa gaskiya sai dai fasu malan yaya kura a nan haka dai da wahala ka ga kura a gidanka har ka sa kowa ka dai tsaya iya macijin kawai saboda mu kan waɗanda ka ga muna ajiye irin kamar misali ita ainihin kura mm. ai akwai gudunmuwa da take bamu a cikin al'umma fiye da tunani tana tana da taimaka mana muna da taimaka da al'umma eh, domin duk wani mutum da ka sani a rayuwa a duniya mm. babban burinsa a ce ya zama mutum na gari mm. na farko so ake babban burinsa kuma ya zama ina da ɗa na gari to yanzu akwai wasu abubuwa da suke damu mutane musamman yara irin wannan shaye-shayen da yake addaban mutane to wannan kurar yawunta muna hada magani da shi wanda da yardar Allah in muka ba mutum ya amfani da shi za su in ma ta kai ta kawo zai maso makyankyanin mai shaye-shayen ballantana har ya dauka ma ya sha zai zama mai yi masa nasiha shi ma ya zai yi dena da yardar manzon Allah wannan ya tambaya ta yi ma'ana gaskiya wannan gaskiya ne wannan alamari na shaye-shaye mm. abu da wanda ke da hukumi da ya ta fafutukar ya za a rabu da su kuma shi a ma akwai wani sirri a kusa da mu wanda mu sani ba a ah, ya kamata to a ba masu gani saurare lambar wayar da za a iya lalurar malam yaya saboda neman a ah, taimako na wannan matsala wacce ta zama gama gari wannan gaskiya ne lambar waya ta ba wata lamba ce mai wahala ba za ka iya sa 09039153130 masha Allah malam yaya mun gode